mun samu rahoton cewa an samu wasu da ake zargi da wannan cuta a birnin port harcourt wannan ya faru sanadiyar ɗaya daga cikin ma'aikatan nan na ecowas wanda tun harko su ne suka tarbi mm, mutumin nan shi sauya da ya zo tun a filin jirgi sun cuɗanya da shi sun taimaka sun ɗauke sun kai shi asibiti da ma wasu wurare wanda daga baya muka samu wannan labari to shi wannan mutumin ma'aikacin ecos tun farko yana ciki waɗanda ake duba ko za su samu ɓallon wannan cuta sai abu lokacin da ake kula da shi bai da alama to cikin wannan lokacin ne ya sallace ma mutanen da ke kallonsa ya tafi port harcourt inda ya je samu wani amininsa wani likita wanda ya kula da shi to shi likitan da ya kula da shi a port harcourt ne ya rasu amma da farko an ba da bayanin cewa ya rasu ne sanadiyar rashin lafiyar hauhawar jini amma matarsa bayan ya su ta fara samun matsaloli na irin alamun rashin cuta amai da zawo da zafin jikin da wuce wuri to wannan sa ta ba da rahoton cewa mijinta fa ya yi hulɗa da wannan mutumin to bayan mu ma mun lura da bayanin an shiga neman sa daga baya muka kai koke ga hukumar da ta ɗauke shi aiki sannan ta ba da shi ya dawo muka ci gaba da kula da shi to yanzu a halin yanzu abin da ake ciki kenan mun samu tabbatin cewa shi wannan likitan ya mutu sanadiyar cutar ebola kuma shi wannan ma'aikacin na ecowas lalle yana da alamun ya yi cutar ya warke so a halin yanzu abin da muke ciki lalle shi mata wannan likita da ke farhakot da ɗanta da suke tare an aje su ana nan an sa su cikin wurin da ake kula na musamman don ba su magani da kuma sauran binciken da ya kamata a yi musu waɗansu za su yi tunanin cewa akwai sakaci duk da a gidansa yake sanin abin nan ya faru a wata ƙasa da ta kai ga sanya sojoji su sa ido ma a ɗaukacin yankin ba ma gidaje ba me za ku yi ma al'ummar najeriya da ma ƙasashen duniya da suke hangen najeriya ai ta ce ta kusa shawo kan wannan cuta amma ga wannan mutum kun bar shi a gudu ba barinsa aka yi gudu ba ga bisa ga dokokin da ya kamata a ɗauka don na ko a sa ka a tsare ka ko ana dubi da kai wanga mutum bai cikin waɗannan waɗanda za a ce dole sai an sa su a asibiti an kulle su amma doka ta ba da ce a ba su wannan tazara waɗanda duka alamun kamar ni da ka yake bai da zafin jiki bai da amai bai da zawo to a ce a ɗaura irin wannan cikin asibiti ba tare da alamu ba akwai matsaloli za a ce an danna mishi hakkin shi na dan adam da ya tafi inda yake so cikin doka amma kuma man ɗauki cewa shi wannan babban mutum ne wanda ke da zurfin tunani ba mahaukaci ba da ya san akwai hakkin jama'a ko shi a kan shi so ba sai hukuma ta zo ta tsare shi a gidansa ba shi ma don zurfin tunanin shi na mutum mai hankali ya kamata ya tsa gidansa ah, abin da aka ɗauka wasu kasashe yana da tsatsaura kuma ba mu kai waɗannan mataki ba kamar irin na liberia ko na sierra leone da za a sa sojoji ah, suna tsare waɗannan mutane amma dai ya kamata mu ƙara kira da mutane su yi amfani da hankalin su cewa kowa yana da rawar da zai taimaka ma najeriya wajen tsawar da ga cuta shi wanga mutum ya ɗauki za a ce doka cikin hannunsa ya saba ma a amincewar da an kai da shi rahotanni sun yi bayanin cewa an kai ga keɓe mutane sama da saba'in da aka killace saboda hulɗa da wannan likita ko za ka yi ƙarin haske a game da wannan batu gaskiya ne tuna da muka samu rahoto daga matan wannan likita duk abin da ake na biyar sawun wanda ya hulɗa da wannan likita da asibiti ne da wurin cikin gari ne an tantance akwai mutum saba'in waɗanda ake biyar da su kowane su yana da mataki daban-daban na kula da su akwai irin asibitin sa tuni dai an kulle ta duk wani marasa lafiya da ya je wannan asibiti cikin wannan lokacin an nemo su an sanar da su kuma ana nan dubi da su haka nan hulɗar da suka yi cikin eh, gari tare da mutane da ke mazaunin waɗannan yan uwansu ne abokan hulɗar su ne don an tantance da su ana nan ana biye da su a nan port a enugu har yanzu muna da mutum shida da muke kula da su ta wannan gehe a lagos akwai wajen 141 waɗanda ana biye da sawansu don ko za su nuna waɗannan alamu kamar da muka ce akwai kwanaki biyu zuwa sati uku da ya kamata ana biye da mutum kullum idan suka wuce waɗannan kwanaki za a fitar da su cikin wannan bincike idan babu wasu alamu na wannan cuta wani zai mamakin yawan mutane da kuke bin sawu a baya kuma kun ce kun shawo kan wannan cuta ba ganin akwai alamun matsala? To abinda muka sha gaya mutane gaskiya mun samu nasara gagaruma wajen tsayar da wannan cuta inda ta fito a cikin Lagos da kuma rashin bazuwa ko ina cikin Najeriya ga kamar da kuka sani ta shigo mana ne ta hanyar wannan bako da ya zo mana mun ɗauke shi da bakon amana amma ya ci amana mu ba mu da wani shiri na cewa ga cuta za ta shigo mana ta wannan hanyar da ya shigo mana saboda haka muna nan bisa kan ba mu ce mun hita wannan hadari ba na bullatta saboda abu ce wadda baka da hanyar da zaka hana mata tashi amma dai a halin yanzu mun samu nasarar tsayar da ita cikin lagos kuma wannan abin da ya faru port harcourt za mu yi amfani da ilmin da muka kara muka samu daga yakin mu a lagos da inugu don mu yaki da port harcourt mu har yanzu muna cewa mutane su kwana da kari mun tsaye da cutar ga wuri guda amma har yanzu akwai haɗura tsaye ba mu kai lokacin da za mu yi ta buki barciya mai waci da ita ina har yanzu akwai aiki tsakanin mu har yanzu dare da rana muna nan tare da abokan hulɗa mu don mu tsayar da ta inda ta tsaya kuna tunanin sauya salon kula da waɗannan mutane da kuka killace idan an yi la'akari da abin da ya faru a fatakwal gaskiya an ɗauki wasu ƙwarƙwaran matakai waɗanda ba za mu so mu fayyace su don kan su mutanen su gane akwai hanyoyi na musamman da za mu yi amfani da su ta wata hanya da za mu gane duk wanda a cikin wannan ana bai da shi za a san inda ya zagaya duk daga gidansa din ya fita wani wuri duk za a gane insha Allah akwai hanyar da za mu samu dauki kokarin matakai na cewa irin wannan abun ba zai sake faruwa ba akwai inda kuka samo taimako daga wurin kasashe da suka ci gaba da suka taɓa fuskantar irin wannan kalubale ko dai ko ne kuka yi magungunan ku a nan gida Najeriya kamar da muka ce ebola har yanzu babu wani takamaiman magani da ake amfani da shi don warkar da ita amma akwai wasu dabaru da ake amfani da su na warkar da duk wanda ke da wannan irin cuta matsala guda da suke fuskanta shine saboda amma da zawo ruwan jikinsu za yi karanta da wasu sinadarai masu amfani cikin jikinsu da karancin abinci sannan kuma saboda ba su da cikakken kariya wasu kwayan cuta suna faɗuwa ciki to waɗannan su ne da jinin da suke eh, zuba daga jikinsu to waɗannan shine cikin kular da ake su a tabbatar da cewa ruwan jikinsu da sinadaransu ba su tagayyara ba jininsu da ya zube an mai da shi sannan da ɗaukar kwarar matakai na tabbata cewa wata ƙwayar cuta daban ba ta shigo ba ta ƙara masu waɗannan duk duniya shine ake a yi don kula da masu ebola mun samu taimako kwarai daga abokan hulɗarmu kamar ƙungiyar eh, lafiya ta duniya da ƙungiyar nan ta bincike ta amerika da makamantansu duk sun zo sun kamun taimako na maye maye masana ga wannan inda suka je sun yi aiki wasu kasashe sun warkar da masu ebola sun zo da ma'aikatanmu muna muna dubi hanyar magani akwai magani da aka samu amma kamar da ka sani duk maganin da aka samu ana gwaji ne a cikin ɗakin bincike ba a kai lokacin da an ka gwada ga ah, mutane ba kuma da najeriya take muna da kwakwarun masana mun hannanta masa wannan magani suna nan suna gwaji don a tabbatar da lafiyarsa da ba zai kawo ta mugun illa ga wanda an ka ba su. to mun gode kwarai honorable minister. da na gode kwarai.